Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar shida ga watan Afrilu shekarar tara Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarin. To zara'u fada ya barke a jiya juma'a a kewayen babban birnin libya tripoli jim kaɗan bayan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bar ƙasar yanayi da ya biyo bayan ambaliya a lardin kudu maso gabashin iran na yankin wato kuzistan kenan ya tilastawa jami'ai kwashe mazauna garuruwa shida a wannan wuri kana mataimakin shugaban amurka mike pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya juma'a kan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin venezuela mai haƙar mai to kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da na ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a jihar Sokoto akan tashe-tashen hankula da kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara. Sannan za ku ji cewa gidauniyar UNFPA mai samun tallafi daga ƙasar Kanada ta yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar 2019 za ta gudanar da tiyata ga mata dubu ɗaya masu fama da matsalar yoyon fitsari a faɗin Najeriya. Bayan nan za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta shawo kan rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan. Daga bisani Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. Fada ya barke a jiya Juma'a a kewayen babban birnin kasar Libya Tripoli jim kaɗan bayan da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya kwashe kusan kwanaki uku a kasar domin kira ga tsagaita wuta ya bar kasar. na kasar libya cike da damuwa da bacin rai in ji antonio guterres yayin da yake barin babban birnin bengazi mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin kasar a jiya juma'a ya ce duk da haka dai ina kyauta zaton za a yi nasarar kawo karshen zub da jini da ake yi a kewayen tripoli rundunonin da ke karkashin janar khalifa haftar da ke rike da bangaren gabashin kasar suna dannawa zuwa cikin babban birnin kasar inda rundunar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai bada goyon baya ga majalisar shugaban kasa da prime minister fayez al-sarari suke rike da shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce hukumarsa ta himmantu wurin samar da maslahar siyasa a ƙasar. ko shakka babu 'yan libya sun cancanci zaman lafiya da tsaro da ci gaba da kuma mutunta 'yancin su in ji guterres yanayi da biyu bayan ambaliya a lardin kudu maso gabashin iran kuzistan ya tilasta wa jama'ai sun kwashe mazauna garuruwa shida a wurin gwamnan lardin gulamreza shari'ati. ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa ko da yake mun kira ga maza da matasa su saura su bada taimako wurin gina hanyar da ruwan ambaliyan zai bi domin ya fice daga waɗannan birane ambaliyar ta jefa kimanin mutane dubu hudu da ke zaune a lardin cikin haɗari in ji ministan harkokin cikin gida abdulreza rahman fazli yana faɗa wa talbijin ƙasar hukumomi dai sun ce mutane saba'in sun mutu a cikin wannan ruwa kana sun ce tuni kuma an kwashe wasu mutane da ke cikin birane goma sha ɗaya shugaban amurka donald trump ya kai wa tashar jami'an da ke sintiri akan iyakar amurka da mexico ziyara a cikin wani ɗaki cike da jami'an sintirin kan iyakar da wakilan majalisar tarayya da ma jami'an gwamnatinsa trump ya yaba wa nasara da aka samu na hana mutane shiga ƙasar ta hanyar gina bango akan iyakar tsarin ya yi inganci trump yana nufin tsarin aikin hukumar fice da shirye ta kasar ya ce ya kamata mu faɗa musu ba za mu iya ba su dama su shigo mana ƙasa ba kuma ya ce za mu sa ido akan wannan batu sosai da yake ci gaba shugaban kasar ya ce mutane suna son su shigo amurka da wata manufa ɗaya zuwa biyu ne ya ce manufa ta farko ita ce saboda kasar tana samun ci gaba sosai haka zalika ya ce wasu kuma suna shigowa kasar ne domin su shirya ayyukan cuta ya ce wasu mutane suna so su shigo ne kuma bai kamata mu ba su dama su shigo ba kamar 'yan banga da sauransu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mark pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar venezuela 34 da wasu kamfanoni biyu da ke aikawa da danyen man fetur zuwa kasar cuba pence ya yi wannan sanarwa ce yayin da yake ba da jawabi a jami'ar rice da ke texas ya ce man venezuela ta mutanen kasar ce venezuela a halin yanzu tana fama da matsalolin kayan taimako da tashin farashin kaya da kuma karancin abinci da ruwa da mawutar lantarki sabbin takunkuma yana cikin kokari da amurka ke yi wajen baiwa shugaban wato wurin hamɓarar da shugaban venezuela nicolas maduro domin baiwa shugaban 'yan adawa juan guaido baya wanda zai wanda amurka da wasu kasashen duniya guda hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na gaskiya kasar kamaru ta jibge jami'an tsaro domin daukar matakai a kan masu zanga-zangar neman a sako wasu mutane 150 na jam'iyyar adawa ciki har da shugaban jam'iyyar adawa maurice kamto wanda ya ce shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa na watan oktoba amma ba da daɗin shugaban ƙasar paul biya ba kamto da ya kwashe sama da watanni biyu a gidan yari tare da magoya bayansa ya ce a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba babban birnin kasar kamalu ya wundi ya yi shiru da safiyar yau asabar yayin da ake zaman fargaba inda mazauna birnin suke ci gaba da ayyukansu na yau da kullum karkashin kulawar runduna ko kuma jami'an tsaro an jibge rabin rundunar tsaron ne a kusa da helkwatan jam'iyyar adawa ta cameroon renaissance movement ta maurice kamto ministan harkokin babban birnin kasar paul atanga inji ya ce an zuba jama'an tsaron ne domin ba da kariya ga jama'a daga ayyukan 'yan jam'iyyar adawa wanda suke neman su jefa ƙasar cikin damuwa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da na ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana da ta soma daga cikin gari da jami'ar Usman Danfodiyo zuwa fadar gwamnatin jihar Sokoto akan tashe-tashen hankula da kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara. Ga wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyina daga Sokoto na ɗauke da rahoton. Zanga-zanga ce ta lumana da ta haɗa hancin ƙungiyoyin matasa da na rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da na ɗalibai da ta suma da tattaki daga mazaunin cikin gari na jami'ar Usmanu Danfodiyo zuwa fadar gwamnatin jihar Sokoto. ko baya ga shiga irin siffa da launin ja da baki mai nuna zaman makoki da alhini matasan maza da mata sun rike kwalaye masu ɗauke da sakonnin bukatar gaggauta ceto al'ummar jihar zamfara daga cikin mawuyacin halin da suke ciki sunana salahuddin bello bala al'amalin eh, mutanen jihar zamfara ba abun da zamu ce in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matukan al'amari ya kai iya lalacewa iya ɓaci al'amura na kasuwanci sun tabarbare a jihar zamfara al'amura na karantarwa sun lalace tarbiyya kanta ta taɓu matsala ta rashin aiki ko ma menene wannan za a alakanta shi da ainihin wannan ta'addanci da yake faruwa yake aukuwa a cikin garin jihar Zamfara. Sunana Zainab Saniyarwa. To fatar mu dai wannan tattaki da muka yi korafin mu ya karbu sannan kuma gwamnati ta ji kukan mu da muka kawo na yan uwan mu da ake kashewa a hanyar Zamfara da kuma kama su dai da ake yi a musguna musu gwamnati ta yi wani abu. a Sunana Nuruddin Haranda Mahi. a yanzu makwabciyar jihar mu ta zamfara musamman za ka ga yadda ake kashin al'umma kamar kiyashi a sahi ta allah dot kuma muka ga cewa abin da gwamnati ke yi da ta tarayya da ta jiha kusan bai isa ba muna ganin ya kamata yanzu a nuna cewa da gaske ake yi a ɗokin matakai waɗanda za a tsayar da kashe-kashen al'umma da ake yi da garkuwa da su wannan muna ganin cewa rana ɗaya idan gwamnatoci da gaske suke yi suka ga cewa sun ɗoki matakai kamar yadda ake ɗokan matakai a lokutan zaɓuɓɓuka in ana son a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Masu zanga-zangar sun yi maci ne zuwa fadar gwamnatin jihar inda suka miƙa saƙonsu zuwa ga gwamnatocin tarayya da na jihohin arewa dangane da halin ni'yasin da ake ciki a yankin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar sokoto muktar magori shine ya karbi sakon masu zanga-zangar a madadin gwamnatin jihar inda kuma ya yi alkawarin isarwa ga shugaban kasa da dukkan hukumomin da lamarin ya shafa Abinda ya taba zamfara ba shakka ya taba jihar sokoto yan kwanakin nan ko ce yan watannin nan mun rasa rayuwa wadda ta kai wajen mutum ɗari abu ne wanda ya gangaro daga zamfara ya fado cikin jihar sokoto don haka in ba mutum ya ce tunanin jihar sokoto ko gwamnatin sokoto ba su damu ba saboda ba cikin jihar su yake faruwa ba gaskiya ba an gudanar da zanga-zangar ne a wasu manyan biranen arewacin najeriya biyar a lokaci daya to amma ba a sami gudanar da ita a gusau ba kamar yadda aka tsara saboda dalilan tsaro yayin da a sokoto aka gudanar da ita salon alon har aka kammala murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria gaida Murtala Faruk Sanyina. Gidauniyar United Nation Population Fund wato UNFPA a takaice mai samun tallafi daga kasar Canada ta yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar 2019 za ta gudanar da tiyata ga mata dubu ɗaya masu fama da matsalar yoyon fitsari a faɗin najeriya wakilin murya amurka abdulwahab muhammad daga bauchi ɗauke da rahoton a wata kwarya-kwaryar bikin mika kayayyakin tallafi ga hannun hukumar gudanarwar asibitin masu cutar yoyon fitsari coordinator gidauniyar unfpa malam musa isa ya ce haɗin gwiwa ne da ƙasar canada aka samar da kayayyakin aikin yin tiyata wa masu fama da matsalar yoyon fitsari kyauta. To waɗannan kayayyaki da kake gani kaya ne daga UNFPA tare da tallafin ah, gwamnatin Canada wanda suka ce a kawo wannan santa mai albarka domin a tallafa wajen yi wa mata masu laruroyin fitsari aiki kyauta ah, a wannan ƙasa tamu don ba za mu ce a wannan jiha ta Bauchi kaɗai ba domin ita wannan santa ta gwamnatin tarayya ce wanda mata masu laruran fitsari daga koina suke a fadin najeriya ko a fadin afirka za su iya zuwa su zo a yi musu aiki kyauta kuma muna fatan a wannan kayayyaki za a yi amfani da su domin a tallafa waɗannan bayan allah kuma a shirya unfa take domin a ƙaro kayayyaki da yawa da yawa domin a yi wa mace dubu aiki kafin wannan shekarar ta kare insha Allah kuma akwai shiri da aka yi na musamman na faɗaɗa aikin wannan yan fitsari zuwa wani asibiti guda ɗaya a cikin jihar bauchi inda aka ba da gamawa local government su wanda unfa za ta zo ta yi haɗin gwiwa tare da ma'aikatan lafiya ta jihar bauchi za a ba da horo ga likitoci da ma'aikatan jinya akan yadda za a ci gaba da taimaka mata masu luroyin fitsari da kuma tanadi na musamman inda za mu shiga lungu da saƙo tare da haɗin gwiwa da ku ma'aikata da kuma 'yan jarida mu ilimantar da jama'a su fahimci menene laruroyin fitsari me yake kawo ta menene maganinta ta ya za a kare kamuwa da ita in allah ya yarda muna fatan kafin wannan aiki ya kare kafin wannan project din ya kare aiki ne wanda za a yi na shekara uku kafin ya kare dukkanin jama'a da suke a kasar bauchi da dukkanin jama'a da suke fadin najeriya baki daya za su samu ilimantarwa akan me yake kawo da lalurorin fitsari wannan shi zai sa mazaje su rinka tallafawa matayensu a lokacin da suka samu juna biyu har zuwa lokacin da suka zo haihuwa wadda ta samu larurar yan fitsari kuma su tallafa mata domin a kawo ta wannan cibiya a yi mata aiki kyauta ba tare da ta biya ko sisin kwabo ba kuma muna fatan ita wannan gidauniya ta ita wannan gidauniya e za ta ba mu dama matayen da suka samu aka yi musu aiki kyauta mu dawo mu tallafa musu ta wajen koya musu sana'o'i daban-daban da kuma tallafa musu da dukkanin kayan sana'a da suka koya wanda shi ne zai sa tsangwamar da ake musu a garuruwansu in allah ya yarda za ta kau su shiga sabuwar rayuwa kamar ba su fitsari ba shi ma a nasa jawabin a madadin hukumar gudanarwar asibitin shugaban sashen mulki na asibitin malam dahiru adamu bello ya bayyana farin cikinsa dangane da kawo musu tallafin wanda zai taimaka wa mata masu fama da matsalar yoyon fitsari. Ba shakka kayan da suka kawo zai taimaka matuka saboda ana bukatar su dama ya zo a daidai kuma kamar ma yadda suka zo ga shi ana ta ana ta aikin ah, tiyata a su majinyata ah, abinda suka yi sai dai mu Allah saka musu kuma alhamdulahi wannan kaya zai taimaka majinyata majinyata da suke zuwa daga ba cikin jihar bauchi ba kawai daga ah, arewa maso gabar gaba daya na najeriya da sauran yankunan najeriya da suke zuwa nan alhamdulillah mun gode musu assalamu abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya ubangiji sarkin baiwa A gaida Abdulwahab Muhammad, rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta shawo kan wani rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan a wani taron wasan kwallon kafa ta mata da aka yi wakilin murya amurka hassan umar tambuwal daga ibadan na ɗauke da rahoton a sakamakon wani rikici da ya barke a makarantar kimiyya da fasaha ta ibadan saboda wasar kwallon kafa ta mata rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta ce ta shawo kan lamarin komi ya koma daidai kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo mr shina olukolu ne ya shaida wa manema labarai haka a ibadan I around the school. The area commander led the team with the PTO Songo. They were all there with policemen from other formations to ensure that there is no breakdown of uh, law and order. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Shina Olukolu, ya ce lokacin da sun ka sami labarin rikicin nan take ya tura jami'an 'yan sanda a makarantar a ƙarƙashin jagorancin area commander da DPO na yankin Zango tare da wasu rundunonin 'yan sanda don tabbatar da doka da oda. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Shina Olukolu, ya ce sun shawo kan lamarin. jami'an hulɗa da jama'a na makarantar Mr. Shola Doye Adewale ya tabbatar da faruwar rikicin. Mr. Shola Doye Adewale ya ce wasu ƙungiyoyin mata biyu ne suka yi wasa bayan sun kammala wasan rikicin ya ɓarke a game da wanda ya sami nasara wannan shine dalilin rufe makarantar. Ɗaya daga cikin malaman makarantar da baya son a bayyana sunan bakinsa ya tabbatar da faruwar rikicin ya ce ana faɗa ne a tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa mata guda biyu an sauki daraktan wasannin da wuka haka yasa ɗaliban na tada tarzoma kuma na ji harbin bindigogi. There was a fight between two football teams. It started yesterday. The sport director was stabbed and I think that's why the students were making some riots. And I heard there was a gunshot. Wani ɗalibin ya ce an tafka rikici a makarantar ta kimiyya da fasaha da ke Ibadan. Sudan. Idan ba a manta ba, ƙungiyoyin mata biyu ne suka yi wasar ƙwallon ƙafa a makarantar ta Polytechnic Ibadan bayan kammala wasar rikici ya barke a game da kowace ƙungiya ce ta sami nasara wanda ya jawo hatsaniya inda ɗalibai na ranta a cikin nakare kana aka rika jin harbe-harben bindigogi tare da dabawa wani wuka wanda ya yi sanadiyar rufe makarantar ana zaton cewa 'yan ƙungiyar asiri ne suka shiga cikin lamarin don dagula harkokin tuni dai hukumomin makarantar ta polytechnic ibadan suka ba da umarnin a rufe makarantar kafin a yi nazarin sanadiyar faruwar rikicin hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Dan Allah muryar Amurka ina son sanin ƙasar da tafi yawan tsibirai a duniya, kuma menene ke kawo tsibiri? Ina ne sunan New York ya samo asali kuma me yasa ake kiransa Manhattan? Ina son ku mun cikakken bayani akan dajin Amazon, shin ko shine ne ya fi girma a duniya? mai tambaya shine awwal england geographer kurna kano najeriya to malam awwal idan kana kusa sai ka kasa kunnuwa sosai ga bayanin da muka ɗan samo daga dandalin intanet na www.worldislandinfo.com da kuma wikipedia.org/wiki/history of New York da kuma www.blueplanetbiomes.org/amazon. Za mu fara ne da tambayar ka ta farko game da tsibirai. To bari mu fara da ma'anar tsibiri, ko da yake mai tambayar bai hada da wannan ba. Tsibiri dai shine yankin ƙasa da ke zagaye da ruwa. Bayanan da muka ɗan samo daga www.worldislandinfo.com na nuna cewa akwai takaddama kan wannan batu na ƙasar da tafiyawan tsibirai a duniya. Saboda ƙasar Finland mai tsibirai har 179,584 na ikirarin zama ƙasar da tafi kowace ƙasar duniya tsibirai. Ƙasar Sweden kuma na ikirarin mallakar tsibirai har 221,800. Bayanai kuma na nuna cewa ƙasar Kanada wadda har yanzu ma ba a ma tantance yawan tsibiranta ba, na da tsibirai kimanin dubu talatin a tsawon gabar jojo da ke gabas kawai ma banda ma sauran sassanta. Ma'ana ko da ma an amince da adadin tsibiran da Finland da Sweden ke ikirarin mallaka suna bayan ƙasar Kanada nesa ma ba kusa ba. Don haka, a iya cewa ƙasar Kanada ce tafi yawan tsibirai a duniya. Har ila yau dai ƙasar ta Kanada ita ce tafi kowace ƙasar duniya yawan manyan tsibirai. Ta mallaki uku daga cikin tsibirai goma mafi girma a duniya. Ta kuma mallaki ashirin da biyu daga cikin tsibirai ɗari mafi girma a duniya. Idan an ɗau ma'anar tsibirai, Australia ita ce nahiya mafi kankanta a duniya wadda tsibiri ce. Greenland shine tsibirin da ya fi girma a duniya. Sannan ƙasashen Burtaniya da Japan har ma da Australia ɗin tsibiran ƙasashe ne. Sannan jihar Hawaii ta Amurka tsibiri ne. Sai kuma abin da ke haddasa tsibiri. Akwai hanyoyi daban-daban da tsibiri kan samu, ciki har da haurawa da kuma mamaye yankunan ƙasa da ruwa kan yi, da cinkushewar tsire-tsiren cikin teku wuri guda, wani sa'in ma wasu abubuwa su makale cikinsu. Wata hanyar kuma ita ce aman wutar da kan faru cikin teku. wanda daga baya tumbuɗin kan huce ya daskare sannu a hankali ya zama wani yankin ƙasa a tsakiyar tekun.

gana da na koma na zai gana Sai kuma amsar tambayar Malam Awwal ta biyu game da birnin New York da ke Amurka. A shekara ta 1664, ƙasar Ingila, wadda ta yi wa Amurka mulkin mallaka ta raɗa wa birnin New York suna New York don tunawa da Dock of York na Ingila. To amma tarihin New York ya soma ne tun daga shekara ta dubu goma kafin zamanin annabi Isa alaihi salam lokacin da 'yan asalin Amurka suka iso wurin. Ƙasar Faransa ce ta fara gano New York cikin shekara ta 1524. Sai kuma tambaya kan dalilin da ya sa ake kiran New York Manhattan wani sa'in. Akwai yankuna ko kuma boros biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da The Bronx da kuma Staten Island. To, amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. Hasali ma, kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898. Birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. Kuma kalmar Manhattan ta samo asali ne daga harshen kabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian. wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka haɗu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. Sai kuma amsar tambayar Malam Awwal ta uku game da dajin Amazon. Lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa. shine dajin da ya fi girma a duniya. Dajin na Amazon na da faɗin mil miliyan uku da dubu bakwai murabba'i. Dajin na ɗauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan hamsin zuwa saba'in. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi ashirin cikin ɗari na iskar oxygen ɗin da duniya ke bukata. bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon, wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga ƙasar Peru sannan ya kaɗa ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka, sannan ya haɗe da tekun Atalantika a Belam da ke Brazil. Hasali ma dajin na amazon ya ci fiye da rabin ƙasar brazil So jama'a ƙarshen wannan shirin kenan sai kuma rana ita yau da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. A halin yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri huta lafiya. masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba Yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Boa Fria.